Bismillahirrahmanirrahim. A dalilin kishiya, babi na hamsin da hudu. Lokacin da lauya ɗin Momi ya shigar da ƙara ya kama saura kwana takwas babbar sallah, don haka bayan an yi komai aka sanar da shi ba za a zauna shari'ar su ba, sai bayan sallah, ranar da za a koma hutun sallah, ya dawo ya ji bayani. Ba tare da ɓata lokaci ba ya kirawo Momi ya sanar da ita. kuma ya gaya mata ta yi amfani da lokacin ta ƙara samo musu hujjoji, saboda da an zauna a kotu a yanke musu hukunci da wuri. Suna gama waya ta rufe kanta ta shiga gidan Maman Farida. A falo suka zauna bayan sun gama gaisawa Momi ta ce, Na fa shigar da ƙarar Sauda. Ta dube ta tana murmushi da alamar mamaki a fuskarta. Allah ƙawata, ai na zata ma abban kalifan ne da kanshi zai ɗau mataki akan ta ba sai kin kai ta kotu ba. A'a, na ce ya bar shi kawai saboda ko ba komai uwar 'ya'yansa ce, kin ga abin zai zama kamar ya goyi baya na an yi mata cin mutunci. Ya bar ni kawai zan koya mata hankali. Ba ta san girman ƙazafi irin wannan a shari'a ba, shi ya sa ta mayar da shi ba komai ba. Wannan kuwa za ta yi hankali, kuma ita ce mai abin da za a iya nunawa da tsiyama. Ni fa gaskiya ko ciwon da ya kafin ki dawo ma ita nake zargi. Ta ɗan zaro ido da mamaki ta ce, wane ciwo ke nan? Au, ba sani ba? Nan ta zauna ta ba ta labarin yadda Madiyai ta hauka da tsakar dare ta ƙara da. Amma kin san maza shi fari da ya ce wai ba aljanu ba ne, amma wallahi su ne. Ta kama haɓa tana jijjiga kai. Ai kuwa lalle biri ya yi kama da mutum. Ba su gaya min ba kin san su. Abubuwan da suka faru a gidan ai sai a hankali suke fitowa ɗaya bayan ɗaya. suna bani labarin. Gaskiya wannan yarinyar fitinar ta tana da yawa. Zan yi maganinta, don ba ni na auro ta ba balle ta ɗora min hawan jini. Yanzu ma zuwa ne na ce miki lauyana ya ce mu yi ƙoƙari mu ƙara samo hujjoji. Ta 'yar dariya, ai wannan mai sauƙi ne bari ki ga na wanke kaina gobe. Hajaraye za ta zo min kitso. sai na kunna rikodin a wayata sannan zan taɓo ta da zancen za ki ji bayani dalla-dalla kawai sai ki tura masa ai kuwa da kin taimaka sosai. Suka gama hirarrakinsu suka yi sallama. Momi ta koma gida, haka ta wuni tana mamakin ashe har ma da aka so a sabauta mata bata sani ba, ko da yake bata yi mamaki ba da basu gaya mata ba, don ba haka ta koya musu ba. Ta san dai idan aka zauna hira a hankali za su gaya mata. Haka kawai muna zaman mu lafiya mutum ya je ya ɗauko mana kara da kiyashi. ana neman a sabota min yara, ta faɗa a fili yayin da take rataye hijabin da ta cire. Sallah saura kwana biyar aka kawo su na sallah, wanda kamar yadda suka saba Abban ya ba wa su ya ɗinka. Kasuwa ya fara kaiwa don haka tun daga can Abban ya karɓi na Sauda da yaranta, ya sa aka kawo musu takalma har da ƙaramin mayafi na naware ya haɗa, ya ba wa Lalo ya ce ya kai mata. ya haɗa da kuɗi naira dubu goma a ya ya shi yana faɗin Ka ce mata wannan na yara ne ko za su buƙaci wani abu, ragowar kayan kuma na Momi ne, sai auta da kalifa sai na Zulaiha, don haka Madu ya karɓa ya sa a mota. Su manyan yaran ba na kowa shadda da yadi Abban ya ba su, ya ce su kai ɗinki da kansu. A zaune suke a falo Abban ya kunna tashar BBC yana kallo ita kuma Momi tana zaune a gefensa, tana taya shi hira. Ya shiga daga gida ya dube ta ya ce, Sallah fa ta zo, me kuka shirya mana? Sai 'yar dariya, me ka shirya mana dai ai kai ne da shiri. Saura kayan sallar ka su ne ban gani ba, ina jin sai jibi ya ce zai kawo min nawa kayan. Ya gyaran murya, mun sayi safa saboda layya da raguna uku, sannan kuma Ahmad ma da baba kowa ya sayi rago. Da fara'arta ta ce to masha Allahu Allah ya karɓi ladar gaba ɗaya, ka ce bana za mu sha aikin suya. Ƙwarai kuwa, Allah ya saka muku da alkhairi kuma. Amin, suka ɗan yi shiru. Jimawa kaɗan ya ce, ya za ku yi da su da ne wajen rabon naman? Ai kai zan tambaya, yanda ka ce ai haka za a yi. Ya gyara zama yana kallon fuskarta. Idan aka soya sai a ɗibar musu? A'a, ragonsu dai za a kai musu in ya so sai ka tura a je can a yanka musu. Ko kuma a yanka a nan idan aka feɗe sai a ɗauka a kai musu can ummansu ta soya musu. Hakan ma babu laifi. Allah ya nuna mana ranar. Ranar ta ne don haka duk gidan kowa ya yi azumin arfa. Gaba ɗayansu suna zaune a falon ana shan ruwa, har baba ƙarami ma da yake ya zo hutun sallah, suna cin abinci. Momi tana yi tana tashi saboda mai taya ta aikin sallah Rakiya tana bayan gidan, inda suka riga suka ɗora miyar sallah. Suna gama cin abinci, Abba ya taso ya dawo kan kafet, inda dama nan Khalifa da Auta suke zaune. suna cin nasu abincin, Abban yana zama Hammadu ma ya miƙe daga kan tebur ɗin ya dawo kusa da Abban, ya gyara gyaran murya ya ce, Abba an sami wanda wayar nan take hannunsa fa. Ya gyara zama ya dube shi ya ce, Allah Muhammadu ka gaya wa DPO ɗin, I e, ya bayar da ofisa ma mun je har yamma muna can. A nan momi ta dawo daga waje da ta je duba miya ta zauna a kan kujera. Abban ya ci gaba, to kun karɓo wayar ko? Ya shafa kai yana ɗan murmushi, Abba ai akwai matsala ne wallahi. A'a, wata irin matsala kuma? Ya sake shafa kai yana kallon Abban ya ce, A hannun wani mutum muka same ta, Abba, amma sai ya ce saya yi a wajen wani yaro mai sayar da wayoyi. Don haka sai ofisa ya saka shi a gaba muka je har shagon yaron. Wallahi Abba yaron nan dai ɗan makotansu Umman nawara ne, kuma ya ce ita da kanta ta kirawo shi ta sayar masa da wayar. don har cewa ya yi ma na zo mu je gidan a tambaye ta. Ba Abban kaɗai ba gaba ɗayansu da suke wajen mamaki suke yi. Ya ce ikon Allah ita ta sayar da wayar. To don me za ta sayar da wayar ta kuma ta ce min sacewa aka yi. Tana fa kallo na baka kwalin na ce a yi tirekin wayar. Wallahi Abba haka dai ya ce kuma zancen shi ya yi kama da gaskiya. Don shi ya so ma mu je gidan mu ji daga gare ta. Suka yi shiru kowa da abin da yake tunani. Jimawa kaɗan momi ta ɗan murmushi ta ce, Babu mamaki wata buƙatar ce ta taso mata shi ya sa ta sayar. Ya dube ta da mamaki. Buƙata? To wacce buƙata ce da ba za ta iya gaya min ba? Kai dai baka sani ba, wannan dai ba zancen da za ku ɗaga ba ne. Ku bar yaron mutane ya yi tafiyarsa, tun da dai ta ce maka an sace to an sace kawai. Ya eh, 'yar dariya, to yanzu ke kare ta kike yi ko me? Ta 'yar dariya, A'a saboda me zan kare ta kawai dai na ga ba wani abu ba ne don da kun yi shawara da ni ma ba za ku fara wani turekin waya ba. Ya eh, murmushi ya kau da kai. Ai shi kenan Allah ya kyauta. Madi ya ce, Abba wanda ya sayi wayar ya ce idan za a mayar masa da sa zai bayar da wayar. Dubu casa'in da tara ya siya. Cikin halin ko in kula ya ce a'a ai ka ji abin da ka ta ce shi kenan. Idan lokaci ya yi na ji bayanin daga bakin ita mai wayar. Kawai ka sallami yaran DPO da kuma wanda ya yi tirekin ɗin, ya fi dai,” momi ta faɗa lokacin da ta miƙe ta nufi bayan gida dubu abincinta. Da ba don wannan maganar ta momi ba tabbas ya so ya nuna mata iyakarta, har wace buƙata ce da ita da za ta ɗauki wayar ta sayar, amma kuma yanzu dai abin ya zo ya fara ba shi dariya ma, yarinya kamar wata 'yar wasan kwaikwayo da ta gama wannan fitinar sai wannan. Ko da yake ya san tun an yi haka shi yaron da ta sayar wa wayar zai je ya ba ta labari, shi bai ma san zaman da take yi a gidansu ba. Shi dai ya san ba shi ya ce ta tafi ba, don haka ba zai ce ta dawo ba. Duk yadda zuciyar shi take raya masa ya sake ta kuma ya yi wa kansa alkawarin ba zai sake ta ba, saboda darasin da ya ɗauka lokacin da ya kori Rabi. Don haka idan dai ba ita da iyayenta suka nemi ya sake ta ba, shi dai ba zai sake ta ba. Yana dai jira ya ga gudun ruwanta da ita da waliyanta. Salamu alaikum. Tun daga bakin kofa yake rafka sallama. Duk da ya jiyo Umma tana amsa shi amma kafin ta gama amsawa ya ƙarasa tsakar gidan. Umman ce ita da Saude suna zaune a kan tabarma tare da suna wara. yayin da yaya Umma take zaune daga ƙofar kicin tana yanka salat. Umma ina wuni? Ya rage tsawo ya gaida Umma. Kafin ta gama amsawa ya zauna a kan farar kujerar robar da take ajiye daga gefe. Ya dubi Saude ya ce, Haba Anti Saude, sai ki bamu waya mu sayar da ita kuma ki sa mijinki ya turo mana 'yan sanda. gabanta ya faɗi ban gane ba. Wallahi haka kawai ɗazu sai ga su har da ɗan sanda sun yi tirekin sun taso wanda ya siya a gaba har shagon mu wai sata wayar aka yi ya siya. ta buɗe bakinta ta sa tafin hannunta ta rufe alamar mamaki yadda ta ga an kwana biyu ba a yi zancen wayar ba ta zata an kasa tirekin ɗin ashe za a yi to kai me ka ce da su ya rufe hannuwa cikin yanayi na ko in kula Gaya musu ne kawai ni saya ne a wajenki, da har ma za mu zo da su, akwai wani da aka zo da shi Muhammadu ya ce ba sai mun zo ba, shi ne suka sallame mu suka tafi. Ta sunkuyar da kai na ɗan lokaci, Umma ta tashi ta wuce cikin ɗaki, yaya umma ta ɓata rai sosai ta ce, to ai shi kenan, tunda sun bar ku kun tafi Allah ya sawwaƙe. Ya miƙe tsaye yana bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya, ya nufi hanyar fita yana faɗin. Amma dai gaskiya kun so ku kwafsa, za ku sa mutane a matsala a aikin banza. Bayan ya fice ta dubi sau da wacce takaici ya hana magana ta ce, Gaskiya mutumin nan dan wulakanci ne, an ce maka an sace waya meye na wani tirekin? Hmm, in bai yi haka ba ai bai nuna min iyakata ba, Allah ya sauwake. Da yake an riga an kawo mata kayan sallar ta da yara damuwarta ta ɗan ragu, don har ta fara tunanin ta yi masa waya, sai dai kuma zancen wayar nan da Kamilu ya zo ya yi mata ya sa tana tsoron kiran shi, har ana igoba sallah babu alamar zai kawo mata ko da rago ne, to me yake nufi? Ita da yaranta ba zai ba su nama ba kenan ko me? Gaba ɗaya ma zuwa yanzu zaman gidan nasu ya fara isar ta, ba ta taɓa zaton zai kai yanzu bai biyo ta ba, ita a yanda ta zata kafin ta kwana biyu ma ya biyo ta. amma ga shi ta kusan sati biyu bai koyi waya ba balle ya zo. Ta ji daɗi ƙwarai da Lalo ya kawo mata dubu goman nan, na akwai abubuwan da take buƙatar ta saya wa yaran kamar kayan shayi da ɗan biskit, ga kuma kitso da ƙunshin sallah. Sai dai tana shiga da kuɗin gidan bayan ta nuna wa Umma kuɗin Umman ta zari Naira dubu, ita kuma yaya Umma ta ce sai an ba ta Naira ɗari biyar. ta ba ta Naira dubu ta samo canji kaga ta ji ana lissafi ita ma ta karɓa Naira ɗari biyar ɗin, don haka ya zama saura Naira dubu takwas. A ciki ta samu ta sayi sim card ta saka a tsohuwar wayar wayarta da ta taho da ita, don shi ya yi mata rajistar wancan sim ɗin, kuma har ta taho bai yi mata suwafin ɗin ba. Ta buɗe jakarta ta ajiye 'yan canjin. Tun daga ranar kuma sai ya zama duk abin da za a saya a gidan sai Umma ta ce, daki ɗan ba mu kuɗi a siyo mana abu kaza. omo, sabulu, magi, gishiri, salak har kuɗi ta biya aka yi wa kaka wanki, don kuɗin kitson ma da take ɓoyewa duk a haka suka tafi, don haka sai ana igoba sallah sannan ta samu da kanta ta yi wa nawara, Ummi da Hanan kitson sallah ta karɓi lalle a wajen kaka ta lallaɓa musu. har kwanciya bacci babu saƙon Abba babu wayar shi, gaba ɗaya ta saka rai zai aiko musu da rago ita da yara amma ga shi shiru, ta juya ta gyara kwanciyarta a kan gadon Umma wanda ya zama wajen kwanan su ita da yaran tunda da suka dawo gidan, ita mai ma aka yi mata ne ta yi wannan yaji, ta kasa tana abu guda ɗaya ta kamaimai da yasa ta baro gidanta. ta san da yanzu ta gama shirya abin da za ta girka gobe ga kuma kayan suya an kawo, ga shi umman su ba layya za ta yi ba, Daman Abban ne yake bayar da cinyar sa da Naira dubu goma a kawo, sai kuma mijin Yaya murya duk da ba ganin mutuncinsa suke a gidan ba shi ma, yana aiko mata da dubu goma, wanda shi ma an kawo jiya da safe. Ta kasa gane dalilin da ya sa ko waya Abba bai yi ba, ai dai ko Umma ya kirawo ya yi mata bayani, amma ya yi kunnen uwar shegu da ita. Haka ta tashi ranar sallah idanuwanta a kumbure, saboda yadda bacci bai ishe ta ba. Tun da wuri Ummansu ta gama tuwonta har da cincin yaya Ummu ta yi, tana gamawa ta yi wanka sannan ta shirya su Nawwara ta yi musu kwalliya da kayansu da Abban ya yi musu. Sai can wajen sha biyu na rana Lalo ya yi sallama a gidan shi da Salim Abba ya aiko su. Gudan rago suka kawo wanda an riga an feɗe shi sannan ga kayan ciki a bahu, da kuma naman sa shi ma da yawa a buhu. Bayan sun gama ajiye kayan, Lalo ya zaro inbulof ya miƙa wa Saude da take tsaye tana kallon su ya ce, “Ya ce a ba wannan.” Ta karɓa ta yi musu godiya suka fice. Suna ficewa ta wuce Umma da su Kaka da ke tsakar gidan ta shige ɗaki ta samu loko ta buɗe inbulof ɗin. Kuɗi ne a ciki Naira dubu goma sha biyar. Nan da nan ta zara dubu goma ta tura a ƙasan akwatinta ta mayar da biyar cikin inbulof ɗin. Kafin ta fito su har sun fara shirin gyaran nama. Tana fitowa ta miƙa wa Umma kuɗin ta ce dubu biyar ya bayar ga ta nan a siyo mai da magi da itace a soya nama. Ta karɓa tana taɓa baki. Dubu biyar kuma, duk wannan uban naman mai dubu biyar za ta yi, sai dai kawai a yi maleji. Haka ya bayar, ai shi kenan. Bayan sallar ma ai dole a nemo shi ya zo a san matsayin auren naku don a samu ki koma. Kaka ta ce gaskiya kam. shi ma kuma ai bai kyauta ba, da girman ka, matarka ta yi yaji amma ka kasa bin sawunta. Ta ba wa Umma kuɗin ta juya ɗaki, don ta gama yanke shawarar ko ba su neme shi ba ita ma za ta neme shi. Da an sallace za su koma makaranta kuma ba daɗewa za su fara final exam, duk da ita tana da spill over. Idan ta zauna a nan kuɗin mota ma ya isa ya saka ta kuka, ga shi kuma in tana can sai ta fi samun natsuwar yin karatun. Nan da nan Umma ta nemi ɗan aike aka fara shirin suya. A haka Sauda ta shiga hidindimun sallah ran ta babu daɗin, saboda hankalinta ya koma ɗakinta. Ga shi kullum yara suna tambayar ta ina abbansu, yaushe za su koma gida. Duk shekara kaka ta saba. Ranar washe garin sallah sai ta je gidan sarkin Kano ta yi ziyarar abokan arzikinta, kuma ta tsaya ta yi kallon sarki. Takan ce idan baka yi wa sarki gaisuwar sallah ba to baka yi sallar ba. Bayan gaisuwar kaka su Sauda a nan cikin gidan sarkin ta yi aure, kafin daga baya shi ma mijinta ya rasu ta koma gidan su Sauda wajen 'yarta. so ma yi saurare, bari mu dakata.